sai mai shan giya ɗauka da shi kake in ka ce a daina neman maza sai mai aikata haka ya ji da shi kake in ka ce a daina shirka da aikata shirka sai ji da shi kake in ka ce a daina zalunci sai a zalimi ya ji da shi kake in ka ce a daina bid'a sai mai aikata bid'a ya ji da shi kake so da haka sai ya zama kusan kowa wanda yake aikata wasu manyan laifuffuka makiya ne abokan adawa ne ga masu wa'azin sunna sannan dukkan kungiyoyi za su iya haɗuwa kan ahalin sunna amma ahalin suna ba za su taɓa haɗuwa da wata kungiya kan wani ba domin kowace kungiya akwai abin da take yi watakila wanda ya saba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda an faɗa za su ji da su to wannan ya yasa a tarihin wannan ƙasa, an yi babban abubuwa da dama wanda suka faru a tarihi amma ba mu ga abu da ya daure mana kai ya bamu mamaki irin wannan ba wannan kasa ta Najeriya da fadinta da yawan jama'arta da arzikin da Allah ya mata na yawan mutane da arziki da Allah ya mata na albarkatun kasa da arziki da Allah ya mata na makana iri-iri da ƙwararru a fannoni daban-daban tun da lokacin da wannan kasa ta samu mulki a 1960 tara da sittin abubuwa da yawa sun faru na siyasa na kabilanci na addini a sansan da aka yi na shekarar da ta gabata an ce a wannan ƙasa akwai mutum miliyan ɗari da arba'in da dubu uku da ɗari biyar da arba'in da biyu su ne wai adadin mutanen najeriya baki ɗaya maza sun fi mata yawa a wannan rahoto na census da aka bayar cewa maza su ne miliyan saba'in da ɗaya da dubu ɗari bakwai da tara da ɗari takwas da hamsin da tara mata kuma a miliyan kai miliyan saba'in da ɗaya maza da dubu ɗari bakwai da tara da ɗari takwas da hamsin da tara mata kuma miliyan sittin da takwas da dubu ɗari biyu da casa'in da uku da ɗari shida da tamanin da uku sannan a kudancin najeriya akwai mutum miliyan sittin da hudu da dubu ɗari tara da saba'in da takwas da ɗari uku da saba'in da shida a arewa kuma akwai miliyan saba'in da biyar da dubu ashirin da biyar da ɗari da sittin da shida wannan shine rahoton da wato abin suka bayar na abinda aka bayar na bambanci kenan tsakanin kudu da arewan najeriya akwai miliyan goma da dubu arba'in da shida da dari bakwai da tasa'in wai bambancin da ke kudu da arewa a nan ba ba ne don ba su gida ba a lokaci ba yana kuma kuma da yawa iri na akwai su da yawa to da haka yawan mutanen Najeriya ya fi wannan adadin da aka faɗa to akwai rikici daban-daban da ya faru tun daga kashe sardauna da sama a balewa wanda aka yi sha biyar ga watan ɗaya alif da ɗari tara da sittin da shida da yakin basasa da aka yi a watan mai alif da ɗari tara da saba'in da shida zuwa sha biyar alif da ɗari tara da saba'in shekara kusan hudu kenan sannan aka kashe murtala a sha uku ga watan biyu alif da ɗari tara da saba'in da shida aka yi rikicin jun 12 wannan jinnar siyasa ne sha biyu ga watan jun wannan watan da ikin da muke ciki alif da ɗari tara da casa'in da uku sana yi rikici daban-daban na addini a wannan kasa, ciki akwai rikicin mai tafi ne wanda aka yi a kano daga sha takwas zuwa sha tara alif da ɗari tara da tamanin wanda aka ba da rahoto mutum dubu hudu sun mutu kuma an samu masu rauni ɗari da saba'in da bakwai sannan wannan mai tafi ne a bulunkutu ashirin da shida ga watan goma alif da ɗari tara da tamanin da biyu wanda aka ce mutum ɗari hudu sun mutu 'yan sanda goma sha shida hanyar cikin ƙara ƙato a rigasa ta kaduna mutum hamsin da uku sun mutu a wannan lokacin sana sake yin tafi ne a jimaita da yola ta da lokacin da tana haɗe ishirin da bakwai da watan biyu alif da ɗari tara da tamanin da hudu wanda aka ce mutum dubu sun mutu sai a gombe ma an yi tafi ne ishirin da shida ga wata zuwa talatin ga watan hudu alif da ɗari tara da tamanin da biyar wanda aka ce mutum ɗari da biyar sun mutu 'yan sanda uku sai rikicin ta ba balewa daga litinin ishirin da biyu ga watan hudu alif da ɗari tara da casa'in da ɗaya zuwa juma'a ishirin da shida ga watan hudu alif da ɗari tara da casa'in da ɗaya wanda har yanzu rahoton abin da suka bayar na bincike sun ce mutum ɗari biyar ne suka mutu dubu ɗaya da ɗari uku da hamsin kuma suka ji rauni sai rikicin zangon katam wanda aka yi sha bakwai zuwa sha tara ga watan biyar alif da ɗari tara da casa'in da biyu wanda har yanzu nan babu cikakken rahoto na adadin yawan mutanen da suka mutu wanda gwamnati ta bayar sami rikici iri-iri kamar rikicin loli wata jarida ko mujalla da standard ta jos da irin su de wanda ta buga ta faɗi maganganu ga annabi sallallahu alaihi wasallam masu muni sannan rikicin Legas da shagamu to duk wannan rikici ahlus suna ba su shiga ba ba su da wani rahoto akan wannan rikicin kuma ko lokacin da aka yi coci ana faɗakar da mutane halin da duniya take ciki da halin da ƙasa take ciki da halin da ake ciki na jefa mutane cikin halin ya a addini da aƙida mutane suna mutajara da addinin mutane addini ya zama wata sil'a da ake kafa ta a kasuwa kowa ya mai da addinin na babansa ko na gidansu sai yadda yake so zai fassara mutane ba yadda Allah da manzon suka zo da shi ba ahlus sunna suna faɗakar da mutane su gyara aqidarsu su bauta wa Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya wanda duk annabawan da Allah aiko dubu ɗari da ashirin da hudu aikin da suka yi kenan kamar yadda ya tabbata hadisin Imam Ahmad bin Hanbal wanda Sheikh Albani ya inganta shi da kuma annabawan mursalai ɗari uku da sha duka waɗannan aikin su shine a ibudullah gudunmawa lakum min ilahin ghayruhu ku bauta wa Allah ba wanda ya cancanci abota mada da gaskiya sai Allah sannan abi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama a girmama shi a so shi a fifita shi a yi masa biyayya a girmama 'ya'yansa da matansa da sahabbansa a girmama shari'arsa da addininsa a shi a so Allah so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da komai wannan shine abin da ahlus sunna suke karantar da mutane da haka duk tsawon tarihi ba a taba samu ba a tarihi duk rikicin da aka yi a Najeriya inda wani ahlus sunna ya dauki makami ya je har gida ya je ya wani ko ahlus sunna suka ɗauki makami suka je suka ce wancan gurin ba nasu bane sai sun kwato ko wancan makarantar ba su bace sai an ba su ko wancan masallacin ba nasu bane sai an ba su ko wancan gidan ba nasu bane sai an ba su ko wancan gurin sai sun yi karatu dole ba taba samun wannan ba din da kaji ahlus sunna suna rigima gurin su ne da suka mallaka ko suka gina ko ɗaya daga cikin su ya gina ko suka gada ko kuma nasu ne duk kuma wannan shine rahoton duk abin da yake a hannun yan sanda ko lokacin da aka yi ta zuga ma'aikatan tsaro a ƙasar da aka yi ta rubuta musu takarda cewa su ci gaba da monitoring ɗin ahlus sunna cewa muna tara makamai za mu tada yaki sai da aka yi wata shida yan sanda suna ji da ss suna ji gidajenmu da wajen karatuttukanmu suna ji maganganunmu suna ta sakace su tura mata har cikin gidanmu su daki cikin matanmu su zo su ma su cikinmu mutum ya zai same ka wallahi malam kasan nan ba zaman lafiya wallahi ya kamata makaman nan namu da suke hannun ku wallahi zan karo wasu sai a hada ka zama wato ba wai wannan rainin wayar kala biyu ne so yake ka yi ka yadda kana da makami don ta to kai a ina suke da ma da rayuwa ba za mu sani wala ai kuwa sani ba muna da abubuwa jiya ba duk yan sun mana wannan su zo ana karatu su tura mu in mun faɗin eh fita ɗora abubuwa ba daidai ba su zo same ka a gida wanda ma ya kamata wani da ya dame ku a kai masa hari muke mu muna kai hari ne da nafsi da aya wannan harin ya fi musu ciwo hari muke kai musu da ayon alkur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da hujjoji na yankan shakku da waɗanda muke kai hari to sun yi ta kokari an turo SS mota mota sun ta zuwa gidanmu lokaci ba lokaci suna mana tambayoyi ne alakan mu da kaza sai ina muke samun kuɗi ina muke samun littafi ya muke rayuwa ya ake kaza ya ake kaza duk su mana waɗannan tambayoyi ko ba su amsa wannan ba lokaci ba lokaci an shayi mana wannan an sha kiran mu gaban SS ko a kira mu gaban yan sanda ko a kira mu gaban abin nan eh, eh, masu bincike a bincike mu abubuwa daban-daban har suka gamsu bayan wata shida cewa babu wani niyya da ahalin sunna suke da shi na su tayar da yaki ko bore ba ahlus sunna ba su da wani tsari na su amfani da makami su fama wani ahlus sunna a tarihi ba a tarihi kasar nan ba su da wani tsari da aka taba kama su cewa da makamai za su yi wani ta'addanci wannan ba taba samu ko rahoton kwaye ba ko lokacin da wasu yara suka fito a yankin wancan garin yobe lokacin ya sai sun wasu tare mu a cikin takardar su sun rubuta su a sunna ne muka ce kawai su ce suna da alaka da mu ba kalmar sunna iri biyu ne akwai sunna muqabalin bid'a akwai sunna muqabalin shi'a idan an ce sunna shi'a to ana nufin duk wanda yake ya yarda da abu hudu to ahlus sunna ke kiransa wanda iya yarda sahabbai mu'minai ne adalai ne yadda qur'ani ya cika ba a tauye shi ba kuma iya za a kafa hujja da alqur'ani da hadisi to wannan ana kiransa ahlus sunna ko da yana bid'a kuwa amma ana nufin shin sunna al'amma as-sunna al'amma muqabil na shi'a sana akwai kuma sunna muqabil na bid'a shi kuma a cikin ahalus sunnan kuma ake samun ahalus sunna kuma shi ne shi kuma ahalus sunnan da yake to ko da kuka yarda da alqur'ani kuka yarda da sunna kuka yarda ku mutunta alqur'ani ku bi shi ku mutunta sahabbai ku girmama su ku bi maganganun su to fa ba haka suka yi addini ba kuma to muka musu bayani suka gamsu mu in za mu ɗauki makami ba za mu goye wa kowa ba in zani mu mu ba za mu goye ba ta ba mu bane suka gamsu su ma kuma yaran suka ce su ma ba su da mu to wannan abu su kansu da yawa daga cikin waɗanda suke aikin security sun yi mamakin yadda aka zo aka yi mana wannan ta'addanci domin duk rahoton da ke hannunsu babu wani rahoto da ya nuna cewa ahalus sunna suna da wani nufi na fadawa da yaki ko na tada bore ko na hausu na kasa wanda su kuma suna nuna in har za su hausu na kasar to a mizani na mabiya da mizani na imani da abin da ake yi to za su iya yi kuma za su ci nasara su suke ba da wannan a cikin rahoton to amma ya aka yi aka zo abin da ba taɓa a Najeriya ba an yi faɗa tsakanin 'yan sadalu da 'yan kabalu an shekaru ana yi an yi faɗa tsakanin ɗariƙa da ɗarika an kwashi shekaru ana yi an yi faɗa tsakanin ɗariƙa cikin gida ɗariƙa cikin gida ɗariƙa ɗaya ta fashe biyu ta yi faɗa tsakaninta amma ba taɓa samun wannan ba ɗariƙa ita ma ɗaya ta fashe gida biyu ta yi faɗa tsakaninta ba taɓa samun wannan ba kai mu ma na abin da Allah ya jira jarabta ko sai jarabce mu da shi izala ta fashe gida biyu amma duk rikicin da aka yi ɗin nan babu inda aka ɗau makami aka je har gida aka yanka wani malami to sai gashi wannan abu ya faru yau kuma gashi abin nan har ya kai wata uku yau da abin nan ya faru sha uku ga watan ne april 2007 yau muna nawa ashirin da ɗaya ga watan june 2007 kun ga har ya haura wata uku to irin wannan watakila da muka fi zargi muka fi zargi saboda kwarewar hukumar tsaro ta kasar nan bangaren SS suna da kwarewa ko a duniya ana yaba musu wajen iya bincike to abun mamaki ne a ce har yanzu ba su binciko wanda ya kashe malam Ja'far ba har yanzu a ce ba a gano ba zai ma za mu sha mamaki domin akwai bincike da suka yi a baya irin wannan wanda suka binciko abubuwa daban-daban suka fito da su saboda kwarewarsu a wajen aiki amma me yasa wannan har zuba mun ciko ba me yasa har yanzu ko ba a da rahoto ba wannan shine abin da kowa yake tambaya ko me yasa ake jan lokaci shin ana jan lokaci ne don a yi mana wayo abin ya salance daga zuciyarmu mu koma harkokinmu tun daga yadda kasar tamu take ana cikin talauci ana cikin wahala ana cikin rayuwa da tsanani watakila ana jan abin ne don mu manta mu koma normal mu ci gaba da rayuwarmu ana ga hanya ko ahlus sunna za su manta da malam Jafar hanya ko ahlus sunna za su manta da wannan ta'addancin da aka yi wannan jan lokacin da ake yi a ki fito da rahoton nan a kare shi da wuri anya ko ba da tara mana miki ake ba ana jin ba tara mana miki ake ba wannan dabara ce to shawarar mu shine ga waɗanda kwamitin wannan bincike yake hannunsu samu riga mun sani yadda kuke da ƙwarewa kun gano wanda ya kashe mana malami faɗa ne ba za ku yi ba mun san ƙwarewar ku wannan ba zai gagare ku ba domin duk wani adilla da shaidu kuna da shi duk wani abu da ke hannunmu mun ba ku wanda suka yi kaset suka halatta jirinsu a kashe shi mun ba ku wanda suka rubuta takarda da sa hannunsu da laitahedin ɗinsu da date da komai mun ba ku wanda suka yi waya suka bugo waya suka ce za mu kashe ka mun ba ku lambar wayar wanda suka yi tattaki har gida suka ba da wasu alamomi ko suka yi wato ai commitment din kansu da wasu maganganu ko da su ayyuka duk a cikin waɗannan kashe-kashen har yanzu a ce an kasa a ga cikin su wane ne ya ta'addancin nan wannan hankali zai karba saboda duk sun aikata abinda zai zame muku hujja da za ku kama su sun yi abin da ake kira nauku wato kowanne ko ya aikata wani aiki ko ya faɗi wani abu ko ya yi wani yunkuri ko ya faɗi wata magana ko kuma an kai shi garu a cikin hujjoji da magana ko an yi abin da baya so duk waɗannan mun san dalilai ne da hujjoji da za ku iya amfani da su da ƙwarewa ku a cikin harkar aikinku wajen tabbatar mana da ne ke faruwa. amma dan lokaci da ɓoye wannan rahoto wallahi tallahi ba zai samu manta da wannan abu ba ko ba zai samu yaje ba dan har abada ba za mu yaje ba To da wannan ta'addanci da aka yi nau'i na farko ne a tarihin Najeriya kuma mu aka yi wa ko ba za mu manta ko ba za mu yaje ko ba za mu kyale ba duk abubuwan nan da aka yi da aka yi kokarin koya rahoto to wannan na yan siyasa ne mafi yawa da an kashe dan siyasa a koya rahoto wannan watakila abin da ke jawo a wasu kasashe mun ka karanta a intanet yadda security suke koya rahoto a duniya akwai website da aka yi a kan kawai zaka ga security analysis iri iri zaka san harkar tsaro ta duniya to akwai yadda ake ake koya rahoto akan koya rahoto yadda suka faɗa idan wato waɗanda suka aikata abin manya ne a ƙasa ko a gari na biyu akan koya rahoto idan hukuma ita ma tana sha'awar taima to in wani yi ma ba za ta bayyana rahoton ba sannan na uku akan koya rahoto don wato idan makiya sun yawa sai a rasa waye a cikinsu shi wanda ya yi idan ba a gano shi ba to an ba shi dama ya ci gaba da yi kai laifi ba gane ka ba me yake nunawa dama ce na ka ci gaba da yi shi yasa da yawa suke mamaki cewa me yasa ba a ruda mu ba me yasa ba mu rude ba muke a cikin nutsuwar muke a cikin hankalinmu kuma muke bin abin nan ta hanyoyin da ba za a jefa mu cikin rani ba suna mamaki domin an riga an sani a cikin harkar tsaro ta duniya kana da makiya guda uku ko kana da mukaddara kana da mugungun makiya sun kafi gida shida ne a cikin su yana kinka ko yana ma fatan mutuwa ko zai iya kashe ka sai a cikin su daya ya zo ya aiwatar biyar din nan ne za ji za su ji daɗi idan a cikin biyar din nan akwai katanga da shi ake wannan harkar ta bincike zai so binciken nan ya sauri so dama abin da yake so ne zai ji daɗi cewa wane min abin da da ni na samu dama da na yi to wannan shine abin da yake faruwa a yadda ake fadar analysis na duniya akan harkar security sannan kuma shi wanda aka yi wa an san zai fusata zai dukunzuma to wataƙila ya faɗawa wa wanda ba shi yayi ba idan ya faɗa wa wanda ba shi yayi ba to shi wanda ya zai ƙara jin daɗi cewa ashe na yi laifi ba a gane ni ba tunda da na yi laifi ba a gane ni ba to na na samu damar na ci gaba da yi amma idan ka gano haƙiƙanin wanda shi ne ya yi aka ɗauki mataki a kansa yadda ya dace to ko da wani yana tunanin yi zai ce ni ma in nayi sai an gane to wannan ganewa ce ba a so ne ko muna mamaki abin nan ba mu kadai aka yi ba na tabbatar sama da mutum miliyan ɗari sun yi kuka akan abin nan da ya faru kuma sun yi addu'ar sama da miliyan ɗari sun yi addu'ar Allah ya ji kamalan Ja'far ya masa gafara ya sa shi a jannatin sama da miliyan ɗari sannan kuma wanda suka yi abin nan na tabbatar sama da mutum miliyan ɗari sun cire musu albarka sama da miliyan ɗari sun yi addu'a Allah ya tona asirinsu na zo wani mutum yana tsawafi yana kuka yace wallahi yana tsawafin nan ne yana roƙon Allah ya bayyana ya tozarta ya fito da wanda ya kashe malam Ja'far a ganshi ya ga wai wani irin mutum ne ita shi abin da yake tunani yana sallah ko baya sallah in yana sallah sai da ya kasa sallar sannan ya zo ya samu wani yana sallah a cikin masallacin Allah ya kashe shi ko ba sai bayan ya kashe shi shi kuma zai je shi Allahu akbar zai yi sallah ita wani iri ne wannan shi sa abin zai daure ma kai ya baka mamaki ya saka cikin damuwa wani irin mutum ne wannan wani irin addini yake yi wace irin gaggawa yake yi ya kai wani lafira don shi ya ji daɗi a duniya wani irin abu ne ya jawo haka dukkan dalilai ko oroma? ma yanzu wani kirista yake gaya ne ce wallahi ita yake ga wani kita ka gani kirista ne ba a addinin kuɗi ba ita amma wallahi ba zai iya abin da waɗannan suka yi ba kuma shi yace shi yana jin zai iya rantsewa ba kirista ba ne shi kirista yace domin a ka'ida yake ko faɗa ake mutu ya shiga masallaci in dai ba abin yuni ya sosai ba da mahaukata ba yace da wuya kiristan kirki ya duka cikin coci ya kashe ka ko cikin masallaci domin ne ne ƙarshen mafaka hatta Qurayshawa a zamanin jahiliya mutum zai gamu da wanda ya kashe babansa a cikin harami ce ka ci sa'a ka kashe mun uba amma mun haɗu da kai wallahi ta gurin da ba zai iya rama ba Allah ya isa da muka da kai anan ita amma wallahi zan yi ka sai mun haɗu a wajen harami na daukan sa ba zai iya faɗa shi anan ba saboda wa man dakhalahu kana Amina, wanda ya shiga ya samu aminci da jahili kafiri mushriki a zamanin jahiliya yana girmama ɗakin Allah lokacin da aka yi gobara annabi sallallahu alaihi wasallam yana ɗan shekara talatin da shida zuwa da bakwai kamar da Sheikh Albani ya a cikin siratul nabawiyya as-sahiha sai ɗakin Allah ya ƙone sai Qurayshawa suka yi taro karkashin Walid bin al-Mughira shine mahaifin Khalid bin Walid suka ce ɗakin Allah ya ƙone ya kamata mu tara kuɗi mu gina shi sai ne ce to amma kun san fa aikin yau na Allah ne da haka kowa ya kawo halal bai kamata mu gina ɗakin Allah da haram ba duk kuɗin da ka san na ba ne ko na giya ne ko na fashi ne ko na kwace ne ko dai na wata hanya ce da hankali ma bai yarda da ita ba to kaka kawo gudunmawa wajen gina ɗakin Allah ka ji kafirai aka tashi aka yi kuwa aka tara kuɗi sai kuɗin da aka tara zai ita a gina ɗakin Allah gaba ɗaya ba ne dalilin da yasa har yanzu ɗakin Allah rabi ne a gine rabi ba a gina ba domin wannan gurin da kaga da'iran nan ita ma ɗakin Allah ce sai shawa suka ga kuɗin su ba zai kai su gina shi gaba ɗaya ba sai suka gina rabi suka bar rabin da aka zo fatahu makka sai annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da ya zo hadisin bukhari yake gaya mana na Aisha in ban da mutanen ki sababbin shiga musulunci ne da na rushe Ka'aba na gira ta akan asasin Annabi Ibrahim kuma da na yi masa kofa guda biyu kofar shiga da kofar fita kuma da na kauce kofar kasa yadda kowa zai iya shiga ba sai babba ba wannan shine abin da Abdullahi bin Zubair jinin Awwam ya aikata lokacin da ya karɓi maka da madina suna karkashin jagorancinsa yasa aka rushe ka'abar aka yi maka wannan tsarin na yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake bukata shek albani a cikin silsilatul ahadithu sahiha wa mawdu'a sahiha yake cewa ina ma a ce siyasa ba ta shiga cikin wannan aikin ba domin lokacin da Hajjaj bin Yusuf a saqafi ya kai hari ya kama Abdullahi bin Zubair ya kashe shi ya sare kansa ya saka kan a kwano ya bayar ya ce aje a kaiwa asma'u mahaifiyar abdullahi bin zubair ya sai na abubakar ya ce ga kan ɗanki nan malamin da yake cin karo da masu mulki sai ta ce kai kabbara ta ce ɗana allah ya maka albarka tana kallon kan tana allah ya maka albarka da tsaye a kan gaskiya har suka kashe ka suka ɗauki gawarsa suka je gindin ka'aba suka tsire ta imamu zabe ta sai da kai watanni a gurin wasu ma sun ce ta shekara biyu saboda wai a tsorata mutane su daina taɓa masu mulki suka kuma zo suka rushe ka'abar suka rage wannan ginin da ya suka zubar suka mai da ita yadda suke wajen karyaba tarihin da za a dinga tunawa da shi cewa yayi abin kirki shine dalilin da yasa har yanzu ka'aba rabi ne ga wannan rabin kuma ba a ƙara ta gina shi ba amma an masa wani ɗan ga haka wata ba ta kai tsawo ba in ka tashi cewa ka aba dole sai kana haɗawa da wannan ginin sannan ne ka kewaye aba ga baki ɗaya to ƙurashawa fa kenan suna ga ɗakin Allah yana da mutuncin da za a girmama shi a bashi halal kuma wanda ya shiga ya shiga aminci kuma lokacin da za a fara ɗakin kowa ya ce wallahi ba zan iya ba duk kafiran suka ce wallahi ba za mu iya ba walid bin mujira yace to ina jin kuna tunanin abin da ya faru da abraha ne sarkin habasha ya zo zai rushe daki Allah ya turo giwaye ya turo tsuntsaye sun zakar da shi da giwayensa to ai shi ya zo ne ya rushe dakin da barna mu ko mun zo ne mu rushe dakin da gyara tunda mu gyara za zamu Allah ba zai tozarta mu ba Ita amma in kuna jin tsoro ku koma gefe ku jira ni ni zan dauki diga in doshi ɗakin. idan kuka ga na je na fara faran ɗakin Allah bai mun komai ba to Allah ya yarda mu ba masu ƙarna ba ne masu gyara ne in kuma kuka ga wani bala'i ya so ka mun da ko ku shiga ba aka ce to an yarda da shawarar ya ɗauki duka ya ɗauki ɗakin Allah ko ana kallon sai gani Allah zai masa ya je ya fara faran ɗaki, ya fara fara ya fara fara aka ga har ya sauke bangare na katanga komai bai faru ba sai jama'a suka zo kuma aka ci gaba da aiki wannan shine aikin da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya shiga da shi aka yi da rigima ta taso a wajen aikin ma shi ya warware rigima. da suka zo wajen dora hajar aswad aka cewa zai dora sai rigima ta kaure domin duk wanda ya dora ya shiga tarihi za a ta faɗar sa a duniya cewa ai kabila su wane su suke da sharafin dora hajar al-aswad da kowa yana son wannan darajar sai annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce suka ce to mu bar wannan waccan kofar duk wanda ya fara shigowa ta nan ya mana hukunci an yadda aka ce an yadda kuma duk abin da ya an yadda aka ce eh sai aka zauna aka jira kofa ido sai ga annabi ya faɗo sallallahu alaihi wasallam duk suka ji daɗi suka ce a ah, ai shikenan alhamdulillah dama wanda ake so ne ake kauna ake masa shaida da gaskiya da amana yanzu aka ga mai ce to sai shin ma ya fanta ya ɗauko dutsen ya ɗora ki ko ki ta bada wakilin da zai kama a kakkama mayafin kai kabila ka ku turo wakili ya kama da ku aka daga ko ba da ku ba in wancan shi ma wakilin ya daga da shi aka ko ba da shi ba duk suka kakka ma kabilun aka daga shi aka tafi da shi zirzo aka kai shi gurin aka aje shi kuma ya zara mayafinsa ya gyara masa zama to har waɗancan za su iya mutunta ɗakin Allah a ce wani a cikin musulmi ba zai girmama ɗakin Allah ba wani a cikin musulmi bai karanta hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya sallar asuba yana cikin alkawarin Allah kada Allah inene ku da wani abu da ya shafi alkawarinsa kada Allah ya neme ku da bashin wani abu da ya shiga alkawarinsa duk wanda ya sallar asuba a jam'i to sun kulla alkawari da Allah in ka taba shi ka taba Allah to kuna ga kenan yanzu Allah zai bar ku dan kun yi ta'addanci kun kashe malamin addini wanda miliyoyin mutane suke amfanuwa da shi mutum da 'ya'yansa da matansa da 'yan uwansa da iyayensa da abokansa da almajiransa ku zo ku ɗauke shi ba tare da su suna sarrafuwa da shi ba kuma ku ce wai Allah zai faranta muku bukatar ku za ta biya za ku je ku ji daɗin mulkin ku ku ji daɗin kuɗin ku ku ji daɗin rayuwar ku yaushe wannan abu zai yi wai taɓa yiwa ba an taɓa yin ta'addanci an taɓa yin ta'addanci addu'a da za a yi ta yi kenan kuma akwai alamar Allah yana karɓar addu'an nan domin hadisi ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya aika wani sahabi ya zama gwamna a wata jiha ya gaya masa abin da zai ce ce wattaki da'awatal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainal lahi hijab ita ka kiyayi addu'ar wanda aka zalunta wanda aka zalunta addu'arsa ba ta da tsari tsakaninsa da Allah kuma a wani hadisi wanda Sheikh Albani ya inganta shi a cikin Jami'u Sayyid yana cewa la'ansurannaka walau ba'da hili yace ittaqu da'watal mazlum fa innaha tuhmalu 'ala al-tamam dora ta ake akan wato ainihin gizagizai Allah yana cewa wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da hin an taɓa wani ta'addanci a garin nan shi kansa ya isa darasi ga al'umma gidoya a kawo wani mutum mazaunin kurna wanda ya katsa kashi da alkur'ani aka sa shi a kurkuku alkali da yanke masa hukuncin da ya dace bai yi tarafi cewa lalle ya yi abin da yi wasu matasa suka haura kurkuku suka kashe shi dan uwansa arna suka suka samu gwamnati a lokacin suka ce su fa ba siyasi ba gwamnati ta ce to ku bari za mu kashe muku irin waɗannan mutanen adadi mai yawa aka ɗauki mota da daddare aka fi gidajen mutane aka kawo mutum kusan bakwai aka tafi da su aka je to wannan abin da ya sa shi ya bayyana saboda ɗaya daga cikin waɗanda aka je kashewar ne bai mutu ba sai da aka harbe su aka buɗe musu wuta suka zube sannan aka zo da adda aka dinga tattaka ana farawa ana kasa kunni akwai mai ragowar numfashi a shi akwai wanda bai mutu ba kuma ba su dabara Allah ya toshe musu basira su yi, maza su ɗauki gawacin a lokacin ba don za su ji mai rai sai su ƙarasa shi sai suka tafi sai da aka ba su umarni ya kuka ba gawakin a can ku je ku ɗauko kafin su zo mutum biyu da mai rauni da ɗayan da shi bai mutu ba sun gudu suka zo suka yi rubutu suka faɗa cewa tabbas gwamnati ce ta karkashin jagorancin 'yan sanda da wani har da sunayen 'yan sandan da suka shige gaba kai amma aka zo gwamnati a lokacin ta ce karya ne ba ta yadda ba to me za a yi sai mutane suka yi ta azumi suka yi ta addu'a malam ja'afar Allah ya ji kan malam ja'afar masa ba yadda za a taɓa musulmi a mumbarin malam ja'afar bai kare shi lokacin da muke wa'azin shari'a yana cewa hatta ƴan uwanmu da muka samu bambanci da su ƴan ɗarika inda wani zai zo ba musulmi ba ya afkawa ƴan ɗarika ko ya afkawa masallacin ƴan ɗarika wallahi za mu ba da jininmu wajen kare su ko ba haka bane ya maimaita wannan ya maimaita wannan a duk zaccocin da muka yi ita domin shi wancan ainihin wato ba mu bane ba ku bane ko ba yana yakin ku ne akan safanin da ke tsakaninmu da ku ba ya yaƙe ku ne akan abin da muka yi tarayya da ku kuma in ya samu dama a kanmu ma zai mana irin abin da ya muku da haka ba za mu bari wani ya taɓa ku ba ba za mu bari wani ya cuci masallacin ku ba ya sha nana ta wannan duk inda aka taɓa musulmi ko a duniya ko a ƙasar nan ko ya shafi al'umma ko ya shafi waye malam ja'afar zai mun mumbarin sai kaya wannan musulmi kuma ya bayyana haƙƙinsa shi yasa Allah ya duba niyyarsa da ikhlasinsa ya bashi wannan babbar shahada wanda duk inda ka kai da malam Ja'far ka san dai wannan mutuwar da ya mutuwa ce da kowa yake son ya irin ta akwai wani hamshakin mai kuɗi a garin nan ya zo mana gaisuwa a lokacin da yake kaya masa yadda abu ya faru sai ce Allah ni ma ka bani irin wannan zuciya ta ce kai sadaka kai zakka shi ma karanta waye shi tasa zuciyar da Allah ya bashi sai ba kowa sai baza ka kusan ba wai sai ka fitar wajen Najeriya zaka gane ashe ba mutanen Najeriya kadai ne suke amfanuwa da malam Jafar duk Afirkan nan ce maka baki ɗaya, sai da muka kirga gidan rediyo da talabijin sama da arba'in wanda suke sa karar suka malam Jafar shi da kansa wata akwai lokacin da muke magana da shi yake cewa shi kansa wani gidan rediyon ya zo wucewa ya buɗe sai ya ji shi a ciki kawai wani muhusinin ya zo ya kwashi kayan karatu ya ji ya sa a kafarsu ran laraban nan gada suka bugo mun waya cewa sun sa ɗin malam Ja'far yana magana a zikiri ba zikiri da ka zana kana Allah Allah ko ba zikiri kake ba don dole ta zama mubtada da khabar ko fi'ili da fadi ko mudafu da mudafu ilayhi wanda duk zikirin da annabi ya koyar Allahu akbar mubtada da khabar subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wala quwwata illa billah subhanallah wa bihamdihi subhanallahi alazim subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمى سبحان ربي العظيم سبحان ربي الاعلى وبحمده سبحانك الله وبحمدك اللهم اغفر لي بعد ذكر النبي yake baya faɗa kalma ɗaya ta yanki su sai ɗan ɗarika na can sai suka yi raddi cewa ai yazo a cikin hadisi musulun ya ce duniya ba za ta tashi ba sai an rasa wanda zai ce Allah Allah to ga shi hadisin musulun sai suka bugo min waya suka ce to malam an mararar za ka za mu bugo maka waya mu ɗora ta online ka yi wa mutane bayani wannan hadisi na sahihu muslim da su sun ce bukhari ma na ce a kan bukhari bai rawaito shi ba muslim ne ya rawaito shi na ce to su bugo ranar su ɗora ni online zan musu bayanin abin da wannan hadisi yake yi ba yana nufin a zikiri da kalman Allah Allah a abin da yake nufi imamun nawawi a cikin al-minhaj sharu sahih muslim bin hajjaj yace riwaya ta zo da rufa Allahu Allahu sai an rasa wanda zai ce Allahu Allahu ma'ana mubtada ne da kabar. sai an rasa wanda zai ce Allahu Allahu Allah shi ne Allah da za a wanda shi kadai ka hada shi da abokin tarayya sannan a cikin fatahul mul'in na profesa Musa Lashin Shahin wani profesa ne a jami'an Azhar ya yi sharhi mujalladi goma yace wasu karanta shi da nasaba Allah Allah ma'ana da fi'ilin mahzuf ihzarullah ihzarullah ku kiyaye Allah ku kiyaye Allah ma'ana sai an rasa wanda zai tashi cikin jama'a yace musu kai jama'a ku kiyaye Allah ba wato bari mai wa'azi kenan in ka karanta shi da rufa yace kuma dukkan ruwayoyin da suka zo sun zo ne da kalmar sau biyu Allahu Allahu to aka mutu wannan bayani to kun ga wannan yana nuna cewa duk kusan ko ina afirka nan a intanet kasashen laraba ne ina ne duk inda ka shiga sai ka ga su kamar ma sun fi mu damuwa akan abin da ya faru to saboda haka addu'a tana nan zamu ta zarga ta kuma za mu ci gaba da bin diddigi ko ba za mu yace ba ko ba za mu manta ba kuma wallahi tallahi ba zai salance ba har mu yanzu wani yake ga mun intanet ya ga an sa suna Ja'far Ja'far Ja'far Ja'far wanda aka aika a Ja'far kusan shida wanda aka samu labari ka ko a jamhuriyar Niger na je wa'azi bayan faruwar wannan abu a ainihin zangar kuma na yi wa'azi a maradi ko a nan muna zaune muna wa'azi an turo mana an haifi 'ya'ya su can ma har mace sai a sa mata ja'afariya sai da na gyara musu na ce a'a ita mace ba a ce masa ja'afariya domin ja'afariya wata mazhaba ce ta shi'a Ja'afar dai namiji ku sa Ja'afar mace kuma ku duk sunan da yake cikin sunayen sahabbai ko wani abu ne a garin nan jiya ma wani ya waya an haifa masa da sa masa ja'afar kai shekaran jiya ma an wa mala Abubakar ne haihuwa kuma ya sa masa ja'afar. to kaga in waɗannan suna ba kuma duk wanda aka samar kuna Ja'far din nan a gaya mar dalilin da ya sa aka samar to kai yaro na sa masa ja'afar ne akwai wani babban malami hamshaki na sunna wanda yake karantar da mutane aqida yake karantar da mutane addini yake nuna mutane gaskiya har marasa gaskiya marasa kan alkhairi marasa son zaman lafiya masu bala'i ya faɗo wa ƙasa suka zo suka yi maka ta'addanci to na sa maka wannan ne dan ka jaje shi sai ka sai ka sa shi a tahfizul qur'an shi ma ya haddace qur'ani izu sukai ya dinga yawan ayoyi kuma ka ajiye maka kaset na murya da na hoto kaset na bidiyo ko na cd mai sauki da murya wanda da ainihin wato hoto wanda zai ga malam Ja'far din yana jawabi ko a wajen tafsiri ko a wajen lakka ka aje masa wannan kuma ka aje masa sautin da qira'arsa da wa'azinsa kace na sa maka malam Ja'far ne dan kai koyi da wannan to kaga wannan ya kayar da Ja'faroni da yawa wanda ba za su kare ba sannan wannan abu ba zai razana malaman sunna su daina abin faɗar abin da suke faɗa ko su daina wa'azi ko su daina karantarwa ko su daina cin karo da azzalumai ko yan bid'a ko mushrikai ba ko masu aikata kaba'ira ba abin da ake faɗan nan sai ma dai a ƙara suna ta yanzu mu ɗan uwa Allah ya jarabce mu dole ne mu kalla abin nan mu yi tanaji guda hudu tanaji na farko wajibi ne mu ci gaba da riƙe wannan aƙida ta sunna domin mun ga kyakkyawan karshen da waɗanda suka rike ta suke yi tun malaman sunna da suka mutu a Najeriya ba wani wanda ya mummuna mutuwa ka duba tun da kan malam Abubakar Gumi zuwa malam Ismail Idris zuwa malam Bawa mai shinkafa zuwa malam waye malam waye malam waye hatta gangaro wannan karama da Allah ya bamu don duk abin da da mutane suke tunani tunda malam Ja'far ya ce waɗannan ba daidai suke ba wannan shine daidai abu annabi ba ta ta yake addini ba ya sha faɗa yace wallahi sallati ba ina cewa abu Ja'far ba ko muna cewa malaman suna a zo addini sa muke abu Allah abu annabi mu ba mun yi ba daidai ba a ce ba daidai muka ba mu ba mutane ne kuma yawa ayoyi sukan biyo ta kanmu mu take kan namu mu wuce ayar Qur'ani tana bi ta kan kowa za su zo ta kan malamin su tawa fa malamai a nan fa ma da Allah da mu kai ke wa yi ba daidai ba sai mun gyara haka qur'ani yake to don haka wannan samfari ne haka aka ta faɗa ka duba ƙara rauni wanda yake ba da dariya ma cikin karatukan aka ce masa bi cewa bari a zo mutuwa a ga ilimin mutuwar da zai sai ga ƙara ya yi sallah ya ka shingiɗa yana zikiri ya rabu kuma da azumi a bakinsa amma su a jira a jira a jira a jira wani waliyai a ga karshen sa sai gashi yayi sallah yana azumi yana zikiri ya rabu so jama'a da yawa suna ga cewa to shikenan tunda malam Jafar ya ce kaza ba daidai bane ya ce kaza ba daidai bane wani sun tsine mar sun ga shi sun ce ba daidai ba an yi kaza an yi kaza an hakkan tabara an kama a kafarsa an sa laya da sunan malam Jafar sun Allah ya kare tsafin ma baya kama wa ahlus sunna an yi tsafi an yi tsafi an yi kore garin an yi watsa garin an yi komai amma Allah ya fara. sai wa'azi ake kuma sai rika karuwa ake sai rika fahimta ake to sai ga shi Allah ya karrama shi mu kuma ijarace ne to wajibi ne mu rika wannan aqidar da kyau na biyu lalle wanda ya nuna mana muhimmancin sallah da haka duk inda ahlus sunna yake kai dinga bayin sallolin da biyar tana wuce maka ajali musamman asuba musamman sallar asuba lalle duk inda muke mu rike wannan sallah da kyau sannan abu na uku mu rike wannan tafarki na sunna kada mu ja da baya da mukan dan saboda hikima mukan dan lafta da dauran haka cikin wasu matsaloli wallahi kurukun za mu dinga fitowa da su ya ga kace gudu ma kana zai fa mutum ne to kuma ya ya kashe ka to me ya rage me ya rage yanzu ka gani to da ku ba wani abu yanzu da za a duk wanda yake sunna ya yi ta gaba kai ka da wanka ko kaninka ko babanka ko matarka ko ƴaƴanka ko dangi ko iyalanka su hana ka yin sunna kowa ya fahimta domin wannan ita kanta mutuwar ta zama wa'azi a gidan kowa Allahumma shahad kamar ma da Ja'far yana cewa Allah abinda ka dora wa malamai na yi wa'azi Allah mun isa, Allah ka zama shaida kowa ya ji abin nan kowa ya ji abin nan kowa ya san abin nan da ya faru wannan kadai ya isa wa'azi dan wasu ba su fahimci sunnar ba su gane sunnar ba sai da wani abin ya faru ya ga musu wannan mutum ai ga kaza ya taba kaza kaza zai faru a gare shi sai suka suka tarar da abin da Allah ya masa wanda abin da nake nanatawa ko da tashin malam Jafar aka yi a gida aka zaunar da shi aka sa kan bindiga aka ce malam kashe kaza ne, zaɓa abin da za ka yi na ƙarshe wataƙila abu ɗaya zai iya tunanowa ko biyu ko ce bari ne sallah irin ta ku sahabin nan da za ka yi shi ku ba ni dama in raka biyu ko ya faɗi kalmar shahada ya jira amma ba zai iya tunano wa kansa waɗannan abubuwan da Allah ya tsara masa kuma shi ma wanda zai ta'addancin shi ma Allah ya toshe masa basira cewa wata iya to jira mana ya shiga gida in bi shi gida ko kuma in tare shi a mota wata kila da abun mutuwa ce ta zo haka a mota sai a ce hatsari ne ko kuma a gida ne sai a ce wata kila yan fashi ne ba za a gane ba amma sai aka kasa hakuri. aka zo ran juma'a ku duba girman juma'a wanda shi kansa annabi adam wanda duk halittar da baki ɗaya na mutane ta bangaren suke a juma'a ka halitte shi ita kanta alkiyama a juma'a za a tashe ta ba ga girman juma'a ba ba a ga matsayin juma'a a wajen Allah ba aka zo ran juma'a aka shiga